Yohana Sura ashirin Tun da sassafe a rana ta farko, a lokacin da gari bai gama wayewa ba, Maryamu yar garin Magadala ta je kabarin Yesu, ta ga an ture dutsen da ya rufe bakin kabarin. Sai ta ruga da gudu zuwa wurin Bitrus da kuma almajirin nan da Yesu yake kauna, ta ce musu, Ai, an ɗauki Ubangiji daga kabari, ba mu san inda aka sa shi ba. sai bitrus da almajirin nan suka fita suka kama hanya zuwa kabarin duka biyun kuwa suka ruga da gudu amma almajirin nan ya wuce bitrus ya riga bitrus kai wurin kabarin da ya sunkuya ya leka sai ya ga yadin lilin a ajiye amma bai shiga cikin kabarin ba sa'an nan bitrus ya zo a bayansa ya kuwa shiga cikin kabarin ya ga yadin lilin a ajiye ya kuma ga yadin da aka nade kewaye da kan Yesu a ajiye a wani wuri daban da yadin lilin. Sai almajirin nan da ya riga Bitrus kai wurin kabarin shi ma ya shiga, da ya gani sai ya ba da gaskiya. Amma har yanzu dai ba su gane abin da rubutacciyar maganar Allah ta fada ba cewa dole ne Yesu ya sake tashi daga matattu, sai almajiran suka koma gida. Amma Maryamu ta tsaya a bakin kabarin daga waje, tana ta kuka, tana cikin kuka kenan, sai ta sunkuya ta leka cikin kabarin, sai ta ga mala'iku biyu da fararen tufafi suna zaune a inda gawar Yesu take a da, mala'ika ɗaya yana zaune ta wajen kai, ɗayan kuma ta wajen kafafu. Sai mala'ikun suka tambaye ta, suka ce, Uwar gida, me yasa kike kuka? ta ce musu, Ai, an ɗauki Ubangiji na, ban kuwa san inda aka sashi ba. Da ta gama fadin wannan magana, sai ta juya ta ga Yesu a tsaye, amma ba ta gane cewa shi ne ba, sai Yesu ya tambaye ta ya ce, Uwar gida, me ya sa kike kuka, wa kike nema? Tana tsammani ko shi ne mai aiki a gonar, shi ya sa ta ce masa, Mai gida, in kai ne ka ɗauke shi, gaya mini inda ka sa shi mana, don in ɗauke shi. Yesu ya kira ta ya ce, Maryamu, sai ta juya zuwa wajen Yesu, ta ce masa da yaren Yahudawa, Raboni! Wato, Malam, Yesu ya ce mata, Kada ki rike ni, domin ban hau wurin uba ba tukunna, amma ki tafi wurin uwana ki ce musu, zan koma wurin Ubana kuma Ubanku, Allah na kuma Allahnku. Sai Maryamu, yar garin Magadala, ta je ta cewa almajiran, Ai, na ga Ubangiji. Ta kuma gaya musu abin da Yesu ya fada mata. Da yamma ta yi, a ranar farko ta mako, almajiran Yesu suna wuri daya, sun kuma kukulle kofofi domin suna tsoron shugabannin Yahudawa. sai ga Yesu ya zo ya tsaya a tsakiyarsu ya ce musu, Salama ta kasance tare da ku. Bayan da ya faɗa wannan magana, ya nuna musu hannuwansa da wajen hakarkarinsa, sai almajirinsa suka yi farin ciki da ganin Ubangiji, sa'anan Yesu ya sake ce musu, Salama ta kasance tare da ku, kamar yadda Uba ya aiko ni, haka ne ma na aike ku. Da ya faɗa haka, sai ya hura musu numfashinsa ya ce musu, Ku karɓi ruhu mai sarki, duk wanda kuka gafata masa zunubai, to, an gafata masa kenan, kuma duk wanda ba ku gafata ba, to, ba a gafata masa ba kenan. Toma kuwa, daya daga cikin sha biyun nan, wanda ake ce da shi ’yan biyu, baya nan tare da su a lokacin da Yesu ya zo, sai sauran almajiran suka ce masa, Ai, mun ga Ubangiji. Amma Toma ya ce musu, In ban ga ramin kusoshin a hannuwansa, in sa ya sata a ramin kusoshin, in kuma sa hannuna a gefen hakarkarinsa ba, ba zan ba da gaskiya ba. Bayan kwana takwas, almajiran suna tare a gidan, kuma Toma yana tare da su, kofofi suna kulle, amma Yesu ya zo ya tsaya a tsakiyarsu ya ce, Salama ta kasance tare da ku. Sa'an nan ya ce wa Toma, Sa ya sarƙanin, ka dubi anuwana, me ko hannuwanka ka sa a gefen na. ka daina shakka, ka ba da gaskiya. Sai Toma ya ce masa, Ya na da Allah na kuma. Yesu ya ce masa, Ai, don ka gani ne, shi ya sa ka ba da gaskiya, masu albarka ne waɗanda suka ba da gaskiya ba tare da sun ganni ba. Yesu ya yi alamun ban mamaki da yawa a idanun almajiransa waɗanda ba a rubuta a wannan littafi ba, amma an rubuta waɗannan ne domin ku ba da gaskiya cewa Yesu shine almasihu ɗan Allah, sa'an nan kuma ta wurin ba da gaskiya ku sami rai a cikin sunansa.